وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامي بيان الحديث نبير نلتات أربعون النووية بيان كشي نبي أيو إن شاء الله عن أم المؤمنين أم عبد الله an karɓo hadisin daga uwar masu imani matar annabi muhammad na na aisha ita ake kira ummu abdullah radiyallahu anha قالت قال رسول الله Na na Aisha ta ce عائشة Allah ya ce. Man من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد wanda ya kirkiro cikin al'amarin mu dinnan wani abin da babu shi a cikinsa to za a mayar masa abin shi akhrajahu al-bukhari wa muslim wa fi riwayatin li muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd a wata riwaya ta al muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, wanda ya aikata wani aiki babu umarninmu akan wannan aikin to aikin nasa abin mayarwa ne gare shi bil hakika an samu mushkila ta wajen fahimtar abin da ake ce ma bid'a tattare da manyan malamai da aka yi musamman malamai da suka zo a zamunna na ƙarshe akwai mushkila da aka samu game da fahimtar abin da ake ce ma bid'a kamar yadda ya zo cikin hadisan annabi muhammad fahimta ta zo kashi biyu fahimta ta farko akwai malamai da suke ganin cewa ita bid'a ta kasu kashi-kashi a cikin addinin musulunci abin nufi wato bidi'a ba abu guda ba ce tana nan iri-iri daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar akwai al'imamu izuddin bin abdussalam wanda ibnul jauzi yake ce masa sultanul ulama izuddin bin abdussalam akan kira shi izu bin abdussalam babban malami ne da aka yi a tarihin musulunci mutumin damascus syria yana da wannan fahimtar cewa bidi'a a addinin musulunci ta kasu kashi-kashi to ba shi kadai ba akwai ibnul jauzi da abu shamatul muqaddisi da al'imamun nawawi wanda ya rubuta al'arba'unan nawawiyya ɗin da muke karantawa marubucin riyadu salihin da littafin al'azkar da littafin almajimo littafai da dama al'imamun nawawi yana da fahimta cewa bid'a tana nan kashi-kashi hakanan akwai alhafizul aini alhafizul aini ya fassara sahihul bukhari sunan littafinsa umdatul qari umdatul qari shine yake bin bayan fathul bari na ibn hajar don haka babban malami ne alhafizul aini yana da fahimtar cewa bid'a ta kasu kashi-kashi Haka hakanan ibnul asir shi ma fitaccen malami ne a tarihin musulunci da kuma al'imamul karafi da alhafiz Ibn hajar Al-askalani marubutin fatkul bari da al'imamu suyuti daga littafansu ne shehu usmanu dan fodiyo ya ɗauko nashi fahimtar shi ma in ka duba ihya usunna in ka duba littafin shehu usman bin fodiyo allah ya musu rahama littafin shehu usman bin fodiyo da ake kiransa ihya usunna wa ikhmadul bid'a zaka gani shehu usman ya kasa bid'a kashi-kashi ya ɗauki fahimtar waɗannan manyan malamai ne a tarihin musulunci suna cewa innal bid'ata tutlaqu ala kulli muhdasa lam tujad fi kitabillah wala fi sunnati rasulih sawa'un akanat fil ibadati am al'adati wa sawa'un akanat mahmuda am mazmuma fahimtar waɗannan malaman ita ce duk wani abin da ya shigo ma musulunci wanda babu shi a littafin Allah babu shi a sunnar annabi Muhammad wannan abin bidi'a ne al'ada game akwai ayyuka kashi-kashi a karantarwar annabi muhammad ita sunna ta manzon allah tana da nau'i daban-daban to ko da wannan abin ya shafi al'ada ne ba ibada ba idan dai ya zamanto sabo ne wannan abin shi ma bidi'a ne kuma abin nan mai kyau ne ko mara kyau matukar dai abin da can babu shi babu shi a littafin Allah babu shi a sunnar manzon Allah to wannan abin bid'a ne don haka waɗannan malamai su suna gani annal bid'ata tanqasimu ila hasanatin wa sayyi'a a su fahimtar bid'a kana kasa ta da farko akwai bid'a mai kyau sannan akwai bid'a mara kyau fa in wafaqati sunna idan bid'a ta dace da sunnar manzon Allah fa hiya hasanatun mahmuda sai a ce mata wannan bid'a tana da kyau kuma abin yabo ne wa in khalafati sunna fa hiya sayyi'atun mazmuma idan wannan bid'a ta saba ma sunnar manzon Allah sai a ce ita wannan mummunan bid'a ce don haka al-Imam an-Nawawi cikin littafin sa Tahzibul Asma'i wal ka duba mujallal na uku shafi na 22 har zuwa 23 ya ɗauko maganar al'imamu shekul mujma'u ala imamatihi wa jalalatihi wa tamakkunihi fi anwa'il ulum abu muhammad abdul aziz bin abdulsalam al'imamun nawawi ya ɗauko maganar abdul aziz bin abdulsalam malami ne fitacce kwarai ya yi rayuwarsa a ƙasan siriya birnin damascus a wancan lokaci nan ne cibiyar musulunci a duk duniya ya rasu hijira na da shekara 660 shekarunsa 771 da mutuwa yanzu babban malami ne kwarai wanda shine ibnu da ƙeƙil yana cikin almajiran izubin abdulsalam ya ba shi laƙabi da sunan sultanul ulama sarkin malamai a tarihin musulunci da an ce maka sarkin malamai ana nufin al'izu bin abdussalam bil haƙiƙa malami ne kwarai Allah ya masa rahama al nawawi ya ɗauko maganarsa a cikin tahzibul asma'i wal lugat yana cewa albid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin wannan malami ya ce bid'a ta kasu kashi biyar akwai bid'a wajiba ita wannan bid'a wajibi ne ma kowa ya yi ta in ji wannan malamin al'izzu bin abdussalam sannan akwai bid'a haramtacciya bid'a ce amma haramun ne kowa ya yi aiki da ita malamin ya ce wa manduba akwai bid'a kuma mustahabiya abin so ne a samu musulmi yana yi amma ba dole ba ne kuma bid'a ce sannan akwai makaruhiya bid'atun makruha bid'a da aka kyamata bai kamata a samu musulmi yana yi ba sannan akwai bid'atun mubaha bid'a da ta zamanto halal in ka yi ta baka da laifi in baka yi ta ba ma baka da laifi waɗannan abubuwa guda biyar fahimtar malaman nan ne baki ɗayansu wato bid'a ba iri guda ba ce yaya za mu yi mu gane ita bidi'a haramtacciya da bidi'a ta wajibi da bidi'a ta mustahabi da bidi'a makaruhiya da bidi'a ta halal suka ce a tariqu fi zalika an oridal bidata ala qawaid shari'a idan an samu wata bid'a sai ka dauke ta ka ɗauko ka'idojin shari'a sai ka auna wannan bid'a da ka'ida ta shari'a fa in dakhalat fi qawaidil ijab fa hiya wajiba idan wannan bid'a ta shiga a ƙarƙashin ka'idojin wajibi to ita ma bid'an nan ta zama wajiba aw fi qawaid tahrim ko kuwa da ka ɗauko ma'aunin shari'a ka ɗora wannan bid'a sai ta ɗauki ka'ida ta haramci to sai a ce wannan bid'a haramtacciya ce awil nudubi fa manduba awil makruhi fa makruha awil mubahi fa mubaha ka ɗauki ma'aunin shari'a ka auna kowace bid'a a irin ma'aunin da wannan bid'a ta fito to nan ne ake hukunta ta don haka bid'o'i suna nan daban-daban akwai bid'a wajiba akwai haramtacciya akwai mustahabiya akwai makaruha akwai mubaha ina misalin bid'a wajiba suka ce minha al-ishtigalu bi ilmin nahawi alladhi yufhamu bihi kalamullah wa kalamu rasulillah ilimin nahawu babu shi a zamanin annabi Muhammad babu ilimin nahawu a zamanin manzon Allah kuma ilimin nahawu din nan ai wajibi ne domin in baka da fahimtar nahawu ba za ka samu kyakkyawar fahimtar maganar Allah da kuma maganar manzon Allah ba fahimtar maganar Allah da fahimtar maganar manzon Allah ai wajibi ne ko to ka ɗauki bid'a ilimin nahawu neman sa bid'a ne tunda babu shi zamanin manzon Allah babu shi a Qur'ani babu shi a hadisin manzon Allah to yanzu gashi ana neman ilimin nahawu ya za mu yi mu gane babin bid'ar nahawu sai ka ɗora shi a abinda malamai suke cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun abinda wajibi bai yiwuwa sai an cika shi to shi ma wajibi ne to tunda bai yiwuwa ka san shari'a bai yiwuwa ka fahimci maganar Allah da maganar manzon Allah sai ka san nahau to nahau kuma babu ta a zamanin manzon Allah don haka wannan bid'ar wajiba ce da ake rubuta littafai littafan fikhu littafan tafsiri littafan hadisai waɗannan littattafai duka a zamanin annabi muhammad ba a rubuta su to yau kuda za a ce an bar rubuta littafan ilimi ai kaga babban asara za a yi a karantarwan annabi muhammad ashe kenan rubuta littafan ilimin nan bid'a ce tunda babu ita a zamanin manzon Allah amma bid'an nan sai a ɗauki mizani na shari'a a tsora a gani yana ƙarƙashin wace ka'ida za a fahimci nan ma wajibi ne wal fil jurhi wat ta'dil mutum ya fito ya ce qala rasulullah annabi ya ce sai a tambaye shi ta ina ka samu maganar wani shi ya gaya min waye wane sai an yi ƙoƙarin bin sanin tarihin wannan shi ake ce ma ilimin aljurhu wat ta'dil ilimin hadisi ilimin hadisi a zamanin manzon Allah babu shi wa tamyizu sahihi min as-saqim a bambanta hadisi ingantacce hadisi mai rauni hadisi mai kyau wannan duka babu shi a zamanin manzon Allah babu ayat alqur'ani akai babu hadisin manzon Allah akai don haka shi ma bid'a ne wani irin bid'a bid'a wajibi don in ba a nemi ilimin hadisi ba za a jingina kareraki ga manzon Allah don haka neman ilimin hadisi sai ya zama wajibi wajibin da babu shi a zamanin manzon sai a ce to bid'a wajiba haka nan in ka dawo abin da ya shafi bidi'a haramtacciya suka ce akwai misalin ta. kamar mazahibul qadariyya wal jabariyya wal murji'a aqidoji na bid'o'i da suka bayyana waɗanda suka danganci aqida a samu musulmi da yake musanta ƙaddara, babu shi a zamanin manzon Allah yau idan aka samu wanda ke musanta kaddara sai a ce ya fito da bid'a haramtacciya domin aƙidarsa ta saba ma aƙidar annabi Muhammad sannan martani ga mutumin da aka same shi da karkatacciyar aƙida a yi masa wa'azi a yi masa martani shi kansa bid'a ne zamanin manzon Allah babu haka to amma bid'a ta wannan sashi ya zama wajibi idan ana son a gane bid'a mustahabbiya ya ce amsilatun min hidasul madaris a zamanin annabi muhammad babu makaranta ba za ka ga ginanniyar makaranta an shiga an zauna ana karatu ba yanzu kuwa ga makarantu an giggina mutane suna shiga suna karatu shin wannan bid'a ce ko kuwa a'a yace ce bid'a ce to wani irin bid'a ta ce bid'a mustahabbiya abin so ne bid'a ce mai kyau amma ba tilas bane dan kuwa ko baka shiga makaranta ba kana iya samun ilimi amma mustahabi ne ka shiga makaranta saboda in ka shiga nan ne zaka fi samun ilimi mai karfi don haka bid'a ce mustahabiya ba ita dai ba akwai abubuwa da dama lam yu'had fil asr al awwal waɗanda ba a san da su ba a zamanin farko to duk wani abin da babu shi a zamanin sahabban annabi Muhammad yanzu aka samu wannan abin to sai a ce wannan abin bid'a ne amma idan abin yana da kyau sai a ce bid'a ce hasana idan abin ba shi da kyau sai a ce bid'a ce sayyi'a idan kana son misalin bid'a makaruhiya ka zakrafatil masajid yadda ake wa masallace kwalliya a rubuta ayoyin alkur'ani a ciki a zazzana a yi abubuwa zamanin manzon Allah babu wa tazwiqil masahib in ka ɗauki alkur'ani kaga an masa zane an masa kwalliya a zamanin manzon Allah babu to yau rubutu a jikin masallaci a rubuta ayar alkur'ani a cikin masallaci bid'a ne bid'an nan kuma makaruhi saboda ba shi ma da asali sannan a zana qur'ani a yi masa kwalliya da sauransu shi ma bid'a ne zamanin manzon Allah babu amma bid'an nan ba haram bace sai a ce mata bid'a al-makruha bid'a mubahun kuma fa Abin da ake cewa mubahun shine abinda in ka yi shi babu laifi in ma baka yi shi ba babu laifi suka ce misalinsa shine al musafaha aqiba subhi wal asri bayan an gama sallar asubahi mutane su dinga shan hannu a cikin masallaci ana gaggaisawa bayan an gama sallar la'asar a dinga musafaha ai kaga babu laifi ku gaisa da juna to amma a zamanin annabi an yi za a ce maka ba a yi ba to tunda ba a yi ba bid'a ce to amma bid'a nan ina za mu dora ta tunda musafaha dai abu ne mai kyau musulmi ya gaisa da dan uwansa sai a ce bid'a mubahu da kayi da baka yi ba duk daya sai a ɗauko maulidi sai a saka zamanin manzon Allah babu maulidi amma yanzu ana maulidi maulidi ai abu ne mai kyau an taru ne ana murnan haihuwan annabi Muhammad kuma ana ta yin salati ga manzon Allah ana ta zikirin Allah wanne ne abu mara kyau a ciki a to dai tunda ba a yi ba a zamanin manzon Allah bid'a ce amma sai mu nema cikin kaso biyar din nan ina zamu mu ɗora maulidi sai a ce bid'a ce mustahabiya wasu ce a ba a ce mata mustahabiya domin ta tara abubuwa da dama hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa a ce to a sa ta bid'a makaruhiya in ka dawo ta sashin suturar mu kayan da muke sawa annabi bai sa irinsu ba da hular da kake sawa da rigar da kake sawa da wando da kake sawa manzon Allah bai sa irin su ba abincin da kake ci ma a gidanka manzon Allah bai ci irin shi ba ka bar cin abinci irin na manzon Allah ka bar sa sutura wadda ta saba wa ta manzon Allah kana zama a wani irin gida wanda zamanin annabi babu irin shi to duka waɗannan bid'a ne wannan ita ce fahimtar malaman nan ka duba al-i'tisab mujallad na farko shafi na 37 as-sunan wal mubtadi'at shafi na 15 al al fiqhiyya mujallad na 8 shafi na 21 qawaidul ahkam mujallal na biyu shafi na 172 fatawal izz bin abdussalam shafi na 328 da talbisu iblis littafin ibnul jauzi shafi na 16 har zuwa 17 da tahzibul asma'i wal lugat na al nawawi mujallal na uku shafi na 22 da al-ba'ith shafi na 28 al-furuq littafin mazhabar al malik Allah ya ji kansa mujallal na hudu shafi na 202 da an-nihaya fi garibin hadisi wal athar ta'rifin al bid'a mujallal na farko shafin 166 da umdatul qari littafin al hafizul aini mujallal na takwas shafi na 245 da fathul bari da littafin ibn hajar al askalani mujallal na biyar shafi na 156 da al amru bil ittiba littafin al imam suyuti shafi na 89 da al ibda littafin da ke magana akan bid'a shafi na wannan ita ce fahimta kashi na farko suna da hujjoji hujjarsu ta farko akwai hadisin al-munzir bin jarir an abihi yana cikin sahihu muslim ka duba sharhu sahihin muslim littafin al-imam nawawi mujallar na uku shafi na 84 wata rana annabi muhammad ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min gairi an yankusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yankusa min awzarihim shay'un hadisin yana sahihu muslim me yasa kuka kasa bid'a kashi kashi suka ce saboda annabi shi ya kasa manzon Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a cikin musulunci zai samu ladan wannan sunna zai samu ladan wanda ya koyi da shi ya yi aiki da wannan sunna ba tare da an rage ladan wancan da ya koyi da shi ɗin ba kuma wanda ya sunnanta mummunan sunna a musulunci to yana da zunubin wannan sunna da ya ƙirƙiro kuma yana da zunubin wanda ya koyi da shi ya aiki da wannan sunna har zuwa tashin kiyama ba tare da an rage adadin zunuban da waɗancan suke samu ba wannan hadisin yana gwada cewa ashe sunna iri biyu ce akwai sunnatun hasana akwai sunnatun sayyi'a don haka kenan yake gwada akwai bid'atun hasana akwai bid'atun sayyi'a sannan na biyu suna kafa hujja da maganar sayyiduna umar wadda take cikin sahihul bukhari wanda al al-bukhari ya ruwaito bi sanadihi an abdurrahman bin abdin al wani tabi'i yake ba da labari yace kharajtu ma'a umar bin al-khattab laylatan fi ramadan ila masjid a cikin watan ramadan wani dare lokacin sayyidina umar shine halifa inji wannan tabi'i abdurrahman bin abdin al wata rana na fita tare da sayyiduna umar da daddare a cikin watan ramadan muka tafi masallacin manzon Allah fa'idan nasu auza'un mutafarriqu sai ga mutane kashi kashi tsugul tsugul haka a cikin masallaci jama'atu mutafarriqun ana jam'i jam'in daban-daban haka na a cikin masallacin manzon Allah yusalli rajulu li nafsihi ga wani mutum yana sallan tarawih shi kadai wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahatu sai aka wani mutum yana sallah wata jama'a tana bin sa ana sallah duk dai a cikin masallacin manzon Allah jam'in gashi nan barkatai fa qala umar sai umar yake cewa inni ara law jama'atu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal yadda mutane suka karkasu a cikin masallacin annabi din nan da dai zan hada su gaba daya a bayan limami guda ayafi a ce an yi sahu da dama cikin masallacin manzon Allah tun azama da Umar ya koyi azama fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab ya kirawo Ubay bin Ka'ab ya naɗa shi limami shi yake ba da sallan tarawihi tun kharajtu ma'ahu lailatan ukura wani dare kuma sai na sake fita tare da sayyidina Umar inji Abdurrahman wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim muna isa masallaci sai muka ga masallacin gaba ɗaya ana bin limami guda ɗaya shine ubay bin ka'ab faqala umar sai umar yace ni'mal bid'atu hazihi ni'mal bid'atu hazihi wallati yanamuna anha afdal sayyidina umar yace kai ma dalla da wannan bid'a ma dalla da wannan bid'a amma duk da haka sallar da suka yi bacci suka batta ita ce tafi lada akan wadda suke yin ta a yanzu yuridu akhiral layl yana nufin da a ce sun bar sallar nan sai a ƙarshen dare za su yi da shi yafi wa kana nasu yaqumuna awwalahu a wannan lokaci su mutane suna sallar tarawihi ne a farkon dare ah, ibnu hajar da ke sharhan wannan hadisin a cikin fathul bari mujallad na biyar shafin 155 yace a wasu riwayoyi na hadisin sayyidina umar yace ni'matil bid'atu ni'matul bid'atu bi ziyadati ta'in an ƙara ta'un wata riwayar babu ta'un a ce ni'mal bid'a wannan ku ni'matil bid'a sayyidina umar ya ma dalla da wannan bid'a da aka kirkiro mutane gashi yanzu suna sallah a bayan mutum guda malaman nan suka ce kaga sayyidina umar yana cikin khulafa'ur rashidin gashi da kansa yana cewa sallan tarawihi bid'a ne ashe kenan akwai bid'a mai kyau tunda mun sani sahabban manzon Allah ba za su yi bid'a ba kuma ga sahabi da kansa yake cewa wannan bid'a ce sai a ce mata bid'a wace iri kyakkyawa kenan ba mummuna ba da haka muna da hujjar cewa bid'a kashi kashi ne tunda ga sayyiduna Umar sahabin manzon Allah da kansa ya danganta wani aiki da aka yi a zamaninsa da cewa bid'a ne hujja na uku akwai hadisin da ibn abi shayba ya ruwaito anil hakam bin al-a'raj yana cewa abdullahi bin umar an masa tambaya an salati buha abdullahi bin umar shi ma sahabin annabi muhammad ne gafata mala ina hukuncin sallan walha wa huwa musnidun zaharihi ila hujratin nabi a lokacin da aka yi ma abdullahi bin umar wannan tambayan yana zaune ya jingina da ɗakin matar annabi muhammad gafata malam ina hukuncin sallar walha sai ya ce bid'atun ce wa ni'matil bid'a kuma madalla da irin wannan bid'an ce bid'a ce sannan kuma madalla da irin wannan bid'an wato wanda ya raya sallar walha madalla yayi aikin kwarai amma dai bid'a ce yana cikin al-musannaf littafi ibn abi shayba mujallad nabi shafi na 405 anda ibn hajar yake cewa isnadul hadisi sahihun kadu wa fathul bari mujallal na uku shafin 295 sannan sayyidina usman a zamaninsa zamanin sayyidina usman aka samu ziyaratu azanin saniya yau juma'a duk tsawon shekarun da aka yi tun daga zamanin manzon Allah kiran sallah ɗaya ake yi a ranar juma'a sai zamanin sayyidina usman ya ce a ƙara guda ɗaya kiran sallar su zama guda biyu sayyidina usman ko yana cikin hulafa rashidin ya ce a ƙara kiran sallah guda ɗaya kiran sallah sun zama biyu kenan a ranar juma'a tunda babu wannan a zamanin manzon Allah me za a ce masa bid'a ce to wannan bid'a ku gashi sahabi ya kirkiro sai a ce mata bid'a mummuna a ce bid'a kyakkyawa sannan ga labarin Khubay bin Adi labarinsa yana da tsawo lokacin da kafirai suka kama shi za su kashe shi sai ya ce ku kyale ni in yi sallah na raka'a biyu suka ce mun kyale ka mutanen makka yayi alwala ya yi nafilfilu raka'a biyu ya isar da sallamarsa ga manzon Allah ba a taɓa samu an tafi yaƙi zamanin annabi Muhammad an yi wata nafila a lokacin yaƙi ba sai ga ya yi don haka abin da ya yayi din nan bid'a ce sannan in ka dawo shi kansa alqur'ani da muke karanta shi a zamanin manzon Allah ba shi da wasali babu ɗigo ma bare a ce wasali ɗigo na ba'un ta'un ya'un babu shi wasullan nan duka babu waye kirkiro ɗigo da aka yi ma haruffa na larabci wanda ya kirkiro shi bai yi zamani da manzon Allah ba ana kiransa yahya bin ya'mur idan ka ɗauko ma musabaka da ake na karatun alƙur'ani misali gasan karatun alƙur'ani babu shi a zamanin annabi muhammad babu ayar alƙur'ani akai babu hadisin manzon Allah akai don haka ina babin sai a ce mai bid'a to wani irin bid'a tunda dai musabaka tana da kyau tana sama yara hazaka sai a ce ai bid'a ce mai kyau kaga suna da hujjoji ko waɗannan kaɗan kenan sai fahimta ta biyu wannan fahimta ita ce tafi inganci jama'a da dama daga malaman sunna sun ɗauki wannan fahimta suna cewa innal bid'ata mukhalafatul sunna wa mazmu'atun shar'an li'annaha muhdasa la asla laha fi shar'i bid'a ba ta taba zama sunna kuma duk inda aka samu bid'a guda ɗaya ce bata ce babu wani karkasawa game da bid'a a sunnar annabi Muhammad suwa suke da wannan fahimtar da farko ka ɗauko al'imamu Malik bin Anas shugaban mazhabar malikiya Allah ya ji ƙanshi bid'a guda ɗaya ce bata ce sannan al imamu al malamin hadisi al imamu tartushi da Sheikh islam Ibn taimiyya. al-Imam zarkashi Ibn Rajab al-Hanbali al imamu shumani al-Hanafi al imamu al-Shatibi wa ghayruhum malaman sunna da dama suna cewa bid'a guda ɗaya ce bata taba kasuwa ba kuma duk inda aka same ta bata ce ka duba al-Furuq mujallad na hudu shafi na 202 tahzibul furuq mujallad na hudu shafi na 229 al-i'tisam na al'imamu imam shatibi mujallal na farko shafi na 37 al-hawadith wal bid'a shafi na 21 da iktida'u siratin mustaqim da jami'ul ulumi wal hikam littafin ibn rajab alhambali hanbali shafi na 335 al-bid'a wal masalihul mursala shafi na 103 sannan da kuma littattafai kamar misali littafin ibn al-qayyim jawziya da littattafai irin nasu ibnu kasir malaman sunna da dama fahimta suke nan, inda duk aka ga Bidi'a guda ɗaya ce bata ce bata taɓa kasuwa ba wa asasu hazan manhaj huwa ta'rif bida bil muhdas al-mukhalif lis-sunnah abinda Allah ya gaya mana ya turo annabi Muhammad da tafarki madaidaici siratan mustaqiman duk inda aka samu wata hanya ta kauce ma wannan hanya to wannan hanya halaka ce suna da hujjoji da dama na farko Allah ne ya ce ma annabi Muhammad a suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa rabitu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku kuma na kammala ni'ima ta gare ku na yarda da musulunci ya zamanto addini gare ku to idan ka yarda akwai wata bid'a har ma da za ta zama wajibi a bita domin suna cewa bid'an akwai wajiba akwai haramtacciya akwai makaruhiya to idan ka ce akwai bid'a da zai zama wajibi ne a bita kuma bid'a ce in an ce bid'a babu ita a zamanin manzon Allah yanzu ta fito sannan sai aka ce wajibi ne a bita kana nuna me abubuwa guda uku na ɗaya ittihamuddin bin naqsi kana tuhumar musulunci da cewa bai cika ba idan dai ka ce akwai wata bid'a yanzu da zai zama wajibi a bita wajibi in ba a bita ba ana samun me kenan ana samun naƙasa a cikin musulunci kana nuna waccan aya ba daidai ba ne tunda ka ce wajibi ne a bi wannan bid'a idan ba a bi bid'an ba kaga addinin bai cika ba kenan ko shi ko Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa rabitu lakum al islam dina na riga na cika musulunci to abu na farko shine kana tuhumar musuluncin bai cika ba wa anna Allah lam yakmulhu wa anna fihi majalan li ziyada kamar kana nuna kenan akwai wani sarari cikin musulunci wanda dan adam zai iya ƙara wani abu shi ko Allah ya ce ya riga ya cika shi don haka nan gun akwai tufka da warwara ka lura da kyau na biyu anna dina baqiya naqisan min ayyamin nabi idan ka ce akwai wata bid'a da take da kyau a bita kamar kana cewa kenan an samu na ƙasa a cikin musulunci tun daga zamanin annabi muhammad amma an rasa wanda zai cika wannan giɗi sai a zamaninka yanzu aka samu wanda zai ƙirƙiro wani abu wanda zai iya cike wancan giɗi da aka rasa mai cike shi tun a zamanin manzon Allah kaga kuwa musulmin kirki ba zai yadda da wannan aƙida cewa musulunci yana da naƙasa yanzu ake samun masu cike shi ba sannan na uku idan ka yarda cewa bidi'a tana da kyau to ɗayan biyu yana lizimtanka game da tuhumar annabi muhammad kana zargi ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zargi ɗayan biyu ko dai na farko an ya kuna jahilan bi hadhihi bid'a annabi Muhammad jahili ne subhanallah ya jahilci wani abu na addini yanzu a zamanin ka aka samu ilimin da za a cike shi ko baka faɗa ba haka ne tunda kana nuna ga wani abu ya shigo in ba a riƙe shi ba addinin nan bai cika ba kenan kana jifan manzon Allah da jahilci ya jahilci wani abu da zai iya kammala addini har ya bar duniya bai yi ba sai yanzu aka samu wanda zai cika shi ko kuma na biyu annahu qad alimaha na'am ka yarda annabi Muhammad ya sani wa katamaha amma duk da haka sai ya boye wannan abin bai yi bayanin sa ba wa gashal ummata falam yuballigha don haka manzon Allah ya cuci al'ummar sa kenan an samu wani sashin da manzon Allah bai isar da sakon nan yadda ya kamata ba shi yasa yanzu aka samu wani gurbin da wani ke cikewa dole sai ɗayan biyu ya auku in fa kayi amfani da hankalinka don haka malaman nan suke cewa kuskure ne ka ce akwai wata bid'a da take da kyau domin da zaran ka ce akwai bid'a mai kyau kana jingina na ƙasa ga addinin musulunci kana jifan annabi Muhammad da jahilci ko kuma kana jifan manzon Allah da na ƙasar amana bai isar da amanarsa ba hujja ta biyu in ji malaman nan akwai hadisin Jabir inda Jabir ke cewa kana rasulullahi idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda gababuhu manzon Allah in zai yi ba idanunsa sukan zama jazur idan manzon Allah zai yi ba kuma yana ɗaga muryarsa yana tsananta fushinsa in yana ba ka zo gurin hatta ka annahu munziru jeshin ka ga kamar annabi yana gargadi ne ga sojoji za su tafi yaƙi manzon Allah na musu jawabin ƙarshe kai za ka ƙaddara annabi na magana ne ga mutanen da za su tafi yaƙi. ya yaqulu yana cewa istu ana wa sa'a ka hatai ne manzon Allah yana ce masa habbai bayan ya daga muryarsa idanunsa sun zama jazur annabi ya fusata yake cewa da ni da tashin kiyama haka nan aka aiko mu manzon Allah ya daga yatsunsa guda biyu wa yuqarrinu baina isba'aihi sababata wal wusta da ya yatsarsa manuniya da ta tsakiya annabi ya haɗa su ya nuna masa habbai ya ce da ni da tashin kiyama an turo mu haka tsakanin yatsa manuniya da kuma na tsakiya ka duba tazaran da ke tsakaninsu da kaɗan yatsa ta tsakiya ta ɗara manuniya ko to haka annabi ke nufi da kaɗan sa'ar ƙarshe ta ɗara zuwa na da adadin shekaru kenan duniyar na ta zo ƙarshe abin da ke tsakani na da tashin kiyama ba shi da yawa manzon Allah ke ce masa habbai amma ba'adu ku sani fa inna khairal hadisi kitabullah mafificin littafi shine littafin Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin mafificiyar shari'a ita ce shari'ar manzon Allah wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune kirkirarru wa kulla bid'atin dalala sai manzon Allah yace duk wata bid'a bata ce hadisin yana sahihu muslim malaman nan suka ce to abinda annabi ya faɗa fa da kansa kenan sharral umuri muhdathatuha وكل بدعة ضلالة فإن قول الرسول كل بدعة ضلالة النبي يقول كوة بدعة بتاتي يقول كل كلية عامة شاملة نعم والذي نطق بهذه الكلية هو نفسه صلى الله عليه وسلم يعلم مدلول هذا اللفظ وهو أفصح الخلق لا يتلفظ بشيء لا يقصد معناه annabi shi yace kullu kowace bid'a akwai balaraban da ya kai manzon Allah sanin larabci wanda ya san larabcin nan shi ya ce kowace bid'a bata ce ya kusan cewa kalmar kullu tana ɗaukan ma'ana da yawa amma manzon Allah bai bambanta ba har ba duniya yaushe aka yi malamin da zai tashi ya yi ma kalmar annabi Muhammad kwaskwarima ina kake da wannan ilimi ya za a yi annabi ya faɗi kalmar da ba ma'anarta yake nufi ba manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala alhali ba kowace bata yake nufi ba sai yayi shiru har ya mutu bai faɗa ba in ka yadda da haka kamar kana nufin annabi ya ci amana dan me zai furta kalmar da bai fassara ta ga al'ummarsa ba har ya bar duniya kuma al'ummarsa su shiga rudu don haka labudda abinda manzon Allah ya faɗa shine gaskiya don haka ibnu hajar cikin fathul bari mujallar na goma sha shafi na goma sha bakwai bayan ya kawo hadisin da annabi ke cewa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala sai ibnu hajar yace hazihi qa'idatun shar'iyyatun kulliyatun bi mantuqiha wa mafhumiha wannan ka'ida ce ta shari'a yadda annabi ya faɗa kullu dinnan kulliya ce ta game dukkan wata bid'a yadda manzon Allah ya faɗa amma mantuqiha fa ka an yuqal hukumu kaza bid'a wa kullu bid'atin dalala fala takun min ash-shar'i da zaran an ce maka wannan abu bid'a ne to raba shi da shari'ar Annabi Muhammad wannan shine gaskiya hujjan su ta uku akwai hadisin Aisha wanda shine matashiyar karatunmu malaman suka ce ga hadisin da manzon Allah yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu dinnan abin da dama can babu shi a ciki za a mayar masa wata riwaya annabi ya ce kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar rawahu an-nasa'i fi sunanihi min tariqi jabir radiyallahu anhu inda ahmad wa min tariqi al-irbad bin sariya inda abi daud wa min tariqi ibn mas'ud radiyallahu anhu inda ibn Maja. sahabban annabi da suka ruwaito hadisan nan suna da yawa akwai Jabir akwai al-Irbab bin Sariya akwai Abdullahi bin Mas'ud dukkan sun ruwaito annabi yana yawan maimaitawa kana yukarriru miraran wa tikraran ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba duk sa'ilin da manzon Allah zai yi jawabi ga sahabbai yana ce musu kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar duk wani abin da aka kirkiro shi bid'a ne inji manzon Allah kuma duk wata bid'a bata ce kuma kowace ɓata makomanta wuce ne annabi ya faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sahabban da suka ruwaito suna da yawa littafan suna da suka ruwaito suna da yawa sannan ka zo za ka yi wa kalmar manzon Allah kwaskwarima bil haƙiƙa akwai haɗari akwai haɗari kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi wanda ke riwayar al-imamu muslim hadisi na 867 yadda manzon Allah ke yawan maimaita wannan kalma a cikin hudubarsa amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral huda huda muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala shine malaman nan suka ce fa idza kanat kullu bid'atin dalala annabi shi ya faɗa ka yadda ko kowace bid'a bata ce fa kaifa yuqalu da zalika anna hunaka fil bidi'a bid'atun hasana idan annabi zai ce kowace bid'a bata ce ya za a yi kuma a samu bid'a mai kyau a musulunci annabi ya ce kowace bid'a bata ce to ya za a yi a samu bata mai kyau shine al-imamu shaukani in ka duba nailul awtar Allah ya masa rahama mujallal na biyu shafi na 89 yace wa hadal hadis min qawaidid din wannan hadisi yana cikin ka'idojin addinin musulunci li'annahu yandariju tahtahu min al-ahkam ma la ya'ti ce zaka kirga babukan musulunci babukan musulunci da suke shiga karkashin wannan hadisin na manzon Allah wallahi baka iya kididdige su wa ma asrahahu wa adallahu ala ibtali ma fa'alahu al-fuqaha al-imam shaukani yace kai ina ma ake samun wata hujja irin wannan hadisin na manzon Allah ga hadisi karara yana bayani filla filla kowa ya ji ya sani kuma annabi ba sau ɗaya ba ba biyu ba yake faɗi inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala annabi da kansa ya jera waɗannan bayanai yace duk wata bid'a bata ce kowa ya ji kuma kowa ya gane sai al-imam shaukani yace to idan ka samu wani malami yace maka akwai wata bid'a wadda ba bata ba sai ka ce masa na ji abin da manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala ina neman ka bani wani hadisin na manzon Allah da ya ce sai dai bid'a kaza ba za ka same shi ba don haka wannan ya ishi mutum ishara hujja ta hudu malaman suke cewa laisa ma'a man qassama al-bid'a ila bid'a bin Abdullah a riwaya ta al-Imam Muslim akwai littafin da ake kiransa alba'isu ala inkarin bida'i wal hawadis littafin abu shama Allah ya masa rahama ka duba littafin kaga irin bayanai da malamin yayi akai hujja ta biyar inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kad akhbara anna man ibtada'a fi ad-din bid'atan muhdasa fa inna amalahu habitun mardudun alayhi la yaqbaluhu Allah kama ja'a dhalika fi hadisi Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin addinin nan abinda babu shi da can za a mayar masa annabi bai ce sai ka kirkiro mai kyau ba duk abin da ka kirkiro in dai ka sa shi a musulunci manzon Allah ya za a mayar maka kaga wannan hujja ce take nuna maka babu wata bid'a mai kyau domin da a ce akwai mai kyau da annabi yayi mu magana sakwas ma da zai ce sai dai in ka kirkiro mai kyau hujja ta shida wa amma bin nisbati lil ishkal bi ta'rid hadisi abi huraira wa hadisi jabir to an samu ga hadisai nan da suka yi bayani cewa kowace bid'a bata ce ga hadisin kuma jarir bin abdullahi al-bajali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islami sunnatan sunnata khairin fatubi alaiha falahu ajruhu wa mislu ujuri man ittaba'ahu ghayra manqusin min ujurihim shay'a wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau ta alkhairi aka bi shi akan wannan sunna zai samu ladan wannan sunna waɗanda suka bi shi akan wannan sunna zai samu ladan su ba tare da an rage nasu ladan ba annabi ya ce wa man sanna <clears throat> sunnatan sunnata sharrin fatubi alaiha wanda ya sunnanta wata sunna ta sharri sai aka bi shi akan wannan sunna kana alaihi wizruhu yana samun laifin wannan sunna da ya kirkiro wa mislu auzari man ittaba'ahu ghayra manqusin min auzarihim shay'an wannan hadisin wanda al imamu Tirmidhi ya rawaito hadisi na 2675 kuma hadisi ne mai kyau hadisi ne ingantacce daga Annabi Muhammad waɗancan malamai kashi na farko da suke cewa bid'a ta kasu kashi kashi akwai mai kyau akwai mara kyau suna amfani da wannan hadisi a matsayin hujja da waɗannan malamai da suke cewa babu wata bid'a mai kyau suka yi musu martani suka ce wannan hadisin ya inganta daga annabi Muhammad amma idan baka tattaro sauran riwayoyin ba ba za ka samu fahimtar shi ba ka koma littafan hadisi ka samo riwayoyin wannan hadisin misali akwai riwaya ta al-Imam Muslim wanda ya ruwaito hadisin Jarir bin Abdullah kala yake cewa marwakin hadisin yake cewa ja'a nasun min al-a'rab ila rasulillah wata rana ana zaune da annabi Muhammad sai ga wata jama'a ta zo majalisin manzon Allah fara'asu a halihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga munin halin waɗannan mutane kad hum hajjatun wato sun zo cikin tsananin bukata da alamar suna tare da yunwa da talauci da wahala da gajiya mutanen ƙauye sun zo majalisin manzon Allah da ganin siffan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya san waɗannan suna tare da damuwa annabi nan take sallallahu alaihi wasallam sai ya kwadaitar da mutane ya zaburar da mutane akan ba da sadaka fa hassan nasu ala sadaka jama'a ku taimaka ku ba da sadaka me yasa annabi ya zaburar da mutane su ba da sadaka saboda a taimaka ma waɗannan mutane da suka bakunce shi fa abqa'u anhu annabi yayi wannan huduba sahabbai sai suka yi nauyin jiki babu wanda ya miƙe ya bada ko kwabo gashi manzon Allah ya tashi ya yi musu huduba ku bada sadaka amma suka yi nauyin jiki hatta ru'iya zalika fi wajhihi har sai da aka ga bacin rai a fuskar manzon Allah da ka kalli fuskar annabi zaka ga alamar lalle babu shakka manzon Allah ya fusata summa qala wanda ya rawaito hadisin yace inna rajulan min al-ansar sai ga wani mutum ya tashi daga cikin sahabban annabi mazaunan Madina ja'a bi surratin min warqin ya taho da wata 'yan lalitarsa yana ɗauke da wata 'yan jaka cikinta azurfa ne a cike yana zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zuba wannan kuɗin da ganin haka sun maja a akar sai ga wani sahabi shi ma sai ya tashi tsaye sai ya zo shi ma ya zuba nashi kuɗi sun mata ta ba'u sauran sahabbai sai kawai duk suka zabura sai wannan ya taho ya bada nashi wannan ya kawo nashi hatta urifa sururu fi wajhihi da ka dubi fuskar manzon Allah sai kaga tana murmushi annabi yana farin ciki yana jin daɗi hankalinsa ya kwanta fa qala rasulullah shine sai annabi ya ce ku saurara man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci fa umila biha ba'dahu aka yi aiki da wannan sunna a bayan shi ku ci balahu mislu ajiri man amila biha za a rubuta masa ladansa kuma za a rubuta masa ladan waɗanda suka yi koyi da shi wala yanqusu min ujurihim shay'un alhali ba tare da an rage wani abu daga ladansu ba wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a wanda ya sunnanta wata mummunan sunna a musulunci fa umila biha ba'dahu aka ci gaba da koyi da shi a bayan tafiyarsa kutiba alaihi mislu wuziri man amila biha wala yanqusu min awzarihim shay'un za a rubuta mishi zunubinsa da kuma zunuban waɗanda suka yi koyi da shi wajen aiki da wannan mummunan sunna ɗin ba tare da an rage nasu zunuban ba har zuwa tashin kiyama wannan riwaya tana cikin eh, hadisin sahihu muslim hadisi na 1017 ah, tana kamar riwaya ta al'imamin nasai wanda jarir bin abdullahi tabari ya abin nan jarir bin abdullah ya rawaito kala yake cewa kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah fi sadrin nahar a tsakar rana wato wajen sha biyu muna zaune a majalisin manzon Allah faja'a qaumun uratun hufatun mutaqallidi suyufi sai ga wata jama'a ta zo majalisin manzon Allah mutanen gaba ɗayan su tsirara kuma babu mai takalmi in an ce tsirara ana nufin kayan jikinsu ba na kirki ba suna rataye da takubba min mubar yake cewa ammatuhum min mubar bal kulluhum min mubar Ya ce mafi yawansu daga kabilar mubarne ce kai ba haka ba dukkan su ma sun fito daga nahiyar mubarne suna isowa majalisin annabi Muhammad <clears throat> fatagayyara wajhu rasulillah sai fuskar manzon Allah ta canza me yasa fuskar annabi ta canza lima ra'a bihim min alfaqati saboda ganin yanayin halin da suke ciki suna cikin hali na talauci da wahala da gajiya annabi sai fuskarsa ta canza saboda shi manzon Allah Eh, Allah maɗaukaki ya bashi wannan siffa ra'ufur rahim annabi Muhammad mutum ne mai tausayi da jin kai da zaran ya ga mutum cikin wata larura manzon Allah yakan tausaya mar fa annabi ya shiga gida thumma kharaja sannan manzon Allah ya fito wato annabi ya shiga gida ne ya duba cikin ajiyarsa ko yana da sauran kuɗi ya fito da wannan dukiya ya taimaka mu bakin nan nashi manzon Allah ya taras ba komai a cikin gidan thumma kharaja manzon Allah ya fito hankalinsa a tashe fa amara bilalan sai ya umarci bilal fa azzana bilal ya kira sallah domin dama kusan lokacin azhar kenan fa aqama salata aka taho aka yi sallah aka tada iqama bayan an gama sallah thumma khataba ana sallamar sallah manzon Allah sai ya miƙe ya kama huduba يا أيها الناس اتقوا min الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبق rijalan رجالا كثيرا sa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد lallai ne kowane rai ya duba ya gani mai ya tanada domin gobe kiyama annabi ya jawo wannan aya kowane rai ya duba ya gani mai ya adana ma kansa domin haɗuwansa da Allah a gobe ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min min sa'i burrihi min sa'i samarihi a samu mutum ya tashi ya bada sadaka daga sulallansa na zinari mai azurfa ya bayar sadaka wanda ke da sa'i na alburru wani hatsi ne da ke kama da asha'ir idan kana da hatsi shi ka mallaka ka bayar sadaka idan dabino ma kake da shi mai sa'i tamrihi ka bayar sadaka hatta qala haddi annabi ce walau bi shikki tamra ko da rabin dabino ka mallaka ka kawo sadaka annabi ya gama magana babu wanda ya tashi shine sai fuskar manzon Allah ta canza annabi sallallahu alaihi wasallam ya husata faja'a rajulun min al-ansar sai ga wancan mutumin madina din ya zabura bi surratin ya dauko lalitarsa kadat kafuhu ta'jizu anha jakar kudin da wannan sahabin ya dauko shi sahabin da ke bada labarinsa ya ce wallahi kamar tafukan hannunsa ba za su iya rikon kuɗin ba saboda yawan shi saboda nauyin jakan kuɗin ya ɗauko yana zuwa sai ya miƙa shi ga manzon Allah sun matata ba annas mutane suka dinga biyo baya sahabin ya ce hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin in duba gaban annabi sai na ga kashi guda na abinci himi an tara abinci mai yawa wasu yadin nan gefe tarin kayan sawa fatar ra'aytu wajha rasulillah tahallal sai gashi ina kallon fuskar manzon Allah tana murmushi ka annahu mushaba fa qala rasulullah shine sai manzon Allah yace man sanna fil islam sunnatan Hassana. falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shai'a. wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi anyan yanqusa min awzarihim shay'a to don Allah ka dubi wannan labari da muka bada kashi na farko na malaman sunna Allah ya ji kansu suke cewa bid'a ta kasu kashi biyu akwai mai kyau akwai mara kyau sai suka ɗauki wannan kissa suke kafa hujja da ita kashi na biyu suka ce babu bid'a mai kyau suka ce wannan hadisin ba hujja ba ce kuma da za ka lura za ka gamsu da cewa wannan hadisin baya nuna cewa akwai bid'a mai kyau domin annabi ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana <clears throat> wanda ya ta kyakkyawar sunna a musulunci me ake nufi man ahya sunnatan min sunanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah au dalla alaiha ko ya ishara gare ta au amara biha au amala eh, eh, biha li yuktada bihi man yarahu au yasma'u anhu Abin da zai gwada maka haka shine riwaya ta Abu Huraira wadda take cikin sunan Ibn Majah qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi fa hassa alaihi annabi ya kwadaitar da shi ah, ya bashi ya kwadaitar da shi akan bada sadaka fa qala rajulun indi kaza wa kaza <clears throat> qala fa ma baqiya fil majlis rajulun illa tasaddaqa alaihi bima qalla aw kasura lokacin da manzon Allah ya kwadaitar da wannan mutumin ya ba da sadaka wani mutum ne ya zo majalisin annabi annabi ya ce masa ka ringa ba da sadaka annabi yana mar magana sai ga wani mutum nan gefe ba wanda ake wa maganan ba wannan na gefe wuf sai ce wa manzon Allah ya rasulullah ina da kaza da kaza in bayar manzon Allah ya ce kawo mana sai ya kawo kaga wanda ake magana da shi shi bai ma bada ba wancan yana bayarwa sai ga jama'a majalisin manzon Allah kowa sai bada sadaka yake bima qalla au kasura wani ya bada kadan wani ya bada da yawa bayan abin ya gama sannan sai annabi ya ce manistan na khairan fastunna bihi wanda ya sunnanta alkhairi aka yi koyi da shi kana lahu ajruhu kamilan wa min ujuri man istanna bihi wa la yanqusu min ujurihim shay'an wa man istanna sunnatan sayyi'a fastunna bihi fa alayhi wizruhu kamilan wa min awzari alladhina eh, eh, istanna bihi wa la yanqusu min awzarihim shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci annabi ya ce bid'a manzon Allah bai ce wanda ya sunnanta kyakkyawar bid'a ba annabi ya ce man sanna sunnatan hasana wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna kuma kowa ya sani as sunnatu gairul bid'a ai sunna ba bid'a ba ce yaya ana maganar sunna zaka dauko bid'a kuma ka ba ka bashi ta'arifi da wannan ai kuskure ne annabi yana magana akan sunna sai ka ɗauke wannan hujja ka ɗora ta akan bid'a wannan kuskure ne man sanna sunnatan hasana wanda ya ta kyakkyawar sunna ana magana akan me akan sunna ya za ka ɗauko bid'a ka ɗauki hadisin sunna ka kafa hujja da ita wannan kuskure ne as sunnatu ya aka ce maka me ake nufi da sunna annabi ya ce wanda ya sunna ta kyakkyawar sunna sai kai tambaya me sunna ma kana muwafiqan lil kitabi wa sunna shine abin da ya dace da ayar alkur'ani da hadisin manzon Allah shine sunna sai aka ce wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna abin da ake nufi man amila bi sunnati allati dalla alaiha alkitabu was sunna wanda yayi aiki da wata sunna aka samu akwai aya akan wannan sunna akwai hadisi akan wannan sunna to ya raya sunnar manzon Allah yana samun ladansa sannan idan an yi koyi da shi yana samun ladan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa tashin kiyama malaman nan suka ce <clears throat> abin da zai gwada maka ba a ce annabi ke magana akan ta ba lokacin da annabi ya wannan magana yi magana ne akan abin da sahabbai suka yi menene sahabbai suka yi har ta kai ga manzon Allah ya faɗi wannan magana zaka ce sadaka ko sadaka ce annabi yi umarni a bada sadaka suka zo suka bada sadaka mutum na farko ya kawo lalita cikin ta akwai kuɗi mai yawa ya aje gaban manzon Allah ya kawo mai sadaka wa musa'adatu lil muhtajin saboda a taimaka wa mabukata to sai mu tambaye ka abin nan da mutumin nan ya kawo bid'a ce ko kuwa sunna sadaka ai ba bid'a bace ko sadaka dama can tana cikin karantarwar annabi Muhammad amma abin da ya faru a majalisin manzon Allah a wannan lokacin babu wanda ya raya sunnan nan babu wanda ya raya sunnan a wannan lokaci ga mabukata sun taho majalisin manzon Allah baki sun iso da talauci da damuwa aka rasa cikin musulmai wanda zai raya sunnar sadaka shi ne manzon Allah ya tashi ya musu hudu ba ya musu wa'azi yanzu sai an gaya muku ga mabukaci ku taimake shi ku ba da sadaka duk da faɗin haka manzon Allah ya yi shiru babu wanda ya miƙe sai ga wani sahabi ya miƙe sai ya kawo kuɗi shi ne manzon Allah ya ce to wanda ya raya sunna mai kyau saboda dama can sadaka sunnar manzon Allah ce sai ga wani ya tashi ya raya wannan sunna akan ta manzon Allah ke magana ba akan bid'a ba saboda haka ba daidai bane a dauki wannan hadisi a ce za a fassara shi da cewa bid'a akwai mai kyau ko akwai mara kyau na bakwai suka ce magana sayyiduna Umar game da sallan tarawihi ni'matil bid'atu hazihi ما دل da wannan bid'a inji sayyidina Umar hadisin yana sahihul Buhari min hadisi Abdurrahman bin Abd al sayyidina umar ya ma dalla da wannan bid'a don haka sai waɗancan malamai suka ce kaga wannan yana gwada maka cewa bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau tun daga sayyidina umar ya kirkiro guda ita ce sallar tarawihi malaman sunna suka ce fal murad bi dalika al bid'atu lugawiyya lal bid'atu shar'iyya bid'a tana zuwa da ma'ana kashi biyu akwai bid'a ta luga a harshen larabci sannan akwai bid'a ta shari'a wacce annabi Muhammad ya magana a kanta لأن عمر قال ذلك بمناسبة جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح سيدنا عمر يا تتر متاني يتي كبي بايا الإمام قداء أي صلى تراويح وصلاة التراويح جماعة صلى التراويح بابدي أبتي نيسا مكتي بابدي أبتي سبود النبي محمد دا كان سييتا إن جمال من سنة تند من ظن الله يا صلى التراويح إذا أكسام ونسحابي يرايا تا بأتي ويا تا دا بدي ku lura da kyau haisu sallaha bi ashabihi layali hadisai sun taho daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna bayani lokacin annabi yana da rai yayi sallan tarawihi sahabbai suka ga yana sallah suka zo suka bi shi dare na farko aka bi bayan manzon Allah a dare na biyu labari ya shiga gari jama'a suka zo suka karu a dare na uku masallacin manzon Allah babu masaka ke annabi sai ya ki fitowa sallan tarawihi summa takhallafa anhum khashyata an tufrada alaihim me yasa annabi yake fitowa da kansa ya faɗa mun yi ta ka ya rasulullah ka ki fitowa ya ce ai babu abin da yasa na ki ci gaba da yin wannan sallah face tsoron da nake kada a mai da ita farilla akan ku wannan dalilin yasa annabi Muhammad ya bar zuwa sallan tarawihi bi ma'ana na jam'i amma a haka din sahabbai suna jam'i din za ka samu wasu na jam'i a gidajensu amma dai ba dai a haɗuwa masallaci ana jam'i wuri guda ba kamar yadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam na wasu kwanaki wa baqiya nasu yusalluna fafurada wa jama'atin mutafarriqa har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sayyidina umar sayyidina abubakar ya halifanci sayyidina abubakar kuwa shekarunsa biyu kadai yayi yana mulki hankalinsa ya koma kan waɗanda suka yi ridda ba shi da lokacin da zai waiga ya dubi ire-iren waɗannan sunnoni da ya kamata a raya su bayan wucewarsa na Umar ya hau mulki a zamanin na Umar hankali ya kwanta waɗanda duk suka yarda an gama yaƙansu musulunci ya tabbata a shibhul jazira har ma dai sayyidina Umar ya naɗa dakaru mayaƙa ya tura su sassan duniya domin jihadi don haka yanzu hankali ya kwanta watan azumi na shigowa yana zuwa masallaci sai ya ga mutane suna sallah daban-daban kamar yadda dai ake yi bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ce a'a a dawo bayan limami guda wannan yana daga cikin karfin fahimtar fiqhu na sayyidina Umar Allah shi kara masa yarda domin annabi ya faɗi hikimar da ta sa ya bar sallan tarawihi yana tsoron kar a farlanta sallan to tunda annabi ya bar duniya an gama cika musulunci za a sake farlanta wani abu babu wanda za a farlanta wanda ake farlanta ma ya bar duniya farilla ta riga ta cika sunnoni sun riga sun cika mustahabai sun riga sun cika na umar yace to ku dawo sallah wanda ake jin dama za a ce farilla ce abinda ake fargaban yanzu ya wuce sayyidina umar ya nada sahabbai ya nada Ubay bin Ka'ab shi ya limanci sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suna sallan tarawihi kamar yadda ya nada tamimud Dari yana taya shi da ma sahabbai da dama mata ma aka sama musu nasu limami wannan abu da sayyidina Umar yayi in ka dubi abinda ake ce ma sunnar manzon Allah sayyidina Umar bai yi bid'a ba bai kirkiro wani abu wanda dama can babu shi ba abinda zaka lura ka koma hadisin da annabi ya ta'arifin bid'a manzon Allah ya ce man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu wanda ya kirkiro wani abu cikin addinin mu dinnan wanda da can babu shi fa huwa za a mayar masa shin sallan tarawihi da can babu ita da can akwai ta saboda haka abinda sayyidina Umar yayi ba bid'a bane amma kuma kasancewar manzon Allah ya bar duniya ba a yinta yanzu ya dawo ana yinta shine sai sayyidina Umar ya ba ta wannan suna na bid'a bi ma'ana lugawiyya a kamar ta magana yake yi ba wai ma'anar ta shari'a ba li'anna al-bid'atu shar'iyya muharrama saboda ita bid'a wadda shari'a ta yi bayani akan ta haramun ce kuma la yumkin li Umar wala li ghairihi an yaf'alaha bai yiwuwa ga mutum kamar sayyidina Umar wanda yana cikin khulafa'ur rashidin a samu sayyidina Umar shi zai yi bid'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce kuma kowace bata makomanta wuta a samu sayyidina Umar shi zai yi bid'a ba zai yiwu ba kai kanka ka sani ka duba wani littafi da ake kiransa al-ba'isu ala in bid'a wal hawadis littafin Abu Shama yadda muka yi bayani shafi na 93 har zuwa shafi na 95 da littafin al-i'tisam na al-Imam Shatibi yanda suka kare maganar Sayyidina Umar dan su nuna maka cewa abinda Sayyidina Umar yayi ba bid'a bace mecece ake cewa bid'a abinda zaka gane kenan ka san ta'arifin bid'a ta nan ne zaka fahimci abinda Sayyidina Umar ya aikata ba bid'a bane bid'a shine abin da aka kirkiro wanda da can babu irinsa wanda annabi ya faɗa cikin hadisi man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun ma laysa minhu ka duba an nihayatu fi garib hadisi wal athar inda ibn al asir yake ta'rifin bid'a da kuma al qamus muhit shafi na 906 ka dubi aya ta suratul ahqaf inda Allah yake cewa قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين me ake nufi da ma kuntu bid'an min ar-rusul ban kasance bid'a ga manzanni ba me ake nufi da haka ana nufi ma kuntu awwalul mursalin ba ni ne na farkon manzanni ba ashe bid'a ita ce abin da aka kirkiro ta sabuwa wanda da can babu irinta kuma duk littattafan da suke tarifi na magabata in ka duba haka nan suke fassara kalma ta albid'a misali kaman littafin al da ake kiransa a tarifat shafi na biyar basair zawi tamyiz littafin al-fayruz abadi mujallal na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya da yadda muka faɗa al-qamusul muhit da kuma an-nihayatu fi garibin hadisi wal athar fa innal bid'a قد تكون لغوية ala kulli mustahdisin كل مستحدث كالمخترعات hadisa masalan kana cewa bid'a dan kana bayanin wani abu sabo wanda da can babu shi ko da kere-keren zamani da aka irin su motoci irin su rediyo da sauransu a ce musu bid'a ne amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yayi maganar bid'a yana magana ne akan wanda ta shafi addini shi yasa annabi ce man ahdasa fi amrina fi amrina cikin al'amarinmu ba wanda ya kirkiro wani sabon abu waje da al'amarinmu ba Allah ya sa mun gane waɗannan malamai suke cewa don haka abin da sayyidina umar yayi ba bid'a bane na yi muku bayani cewa in za mu ɗauki wannan hadisin shi kadai na tabbata babu ko shakka cikin ikon Allah za mu kai wata muna bayani magana ce mai tsawon gaske malaman da suke cewa na takwas hujjoji da suke badawa game da wasu abubuwa suna cewa bid'a ne kamar misali zamanin annabi ba a rubuta alkur'ani ba zamanin manzon Allah babu ilimin nahawu babu ilimin hadisi da sauransu waɗannan nau'ukan ilimi duk yanzu bid'a ne waɗannan malamai suka ce ba bid'a ba ne abin ya shafi gina makarantu abin ya shafi ta'limul il, waɗannan abubuwa kaf gaba ɗayansu ba bid'a ba ne domin dukkan su wasila ne ba gaya ba ne shi kuma manzon Allah yana magana ne akan algayatu lal wasila idan na ɗauki microphone ina wa'azi microphone ɗin nan ba addini ba ne alwasila ce nake amfani da ita na isar da wa'azi wa'azina ashe ainihin abin da nake wa'azin daban microphone ɗin daban shi microphone yana taimaka min ne in isar da wa'azi na. littafi da aka rubuta a cikin warkoki an rubuta shi ne dan a taimaka ma amma warkokin nan ba su ne littafin ba haka shi kansa alkur'ani da aka rubuta shi a cikin takaddu takaddun nan ba su ne alkur'ani ba alwasila ce ba gaya ba ce don haka misali hatta musabaka ta alkur'ani akwai da dama waɗanda suke ba da hujja su ce musabaka ai bid'a ce la musabaka wasila ce ba gaya ba ce musabaka an sa ta ne domin ta zama hanyar da za a zabura matasa a sa musu kwaɗayin karatun alkur'ani amma ba ita kanta musabakar ita ce addini ba don haka ba ita ce bid'an ba wasila ce ba gaya ba abinda ake magana akai shine algayatu lal wasila ka duba littafin fatawa ta Muhammad ibn Salih al-Usaymin mujallal nabi shafi na 291 fatawa ta 346 haka nan maganar da suka yi abin da ya shafi salatu duha salatu duha abdullahi bin umar ya ce ma dalla da wannan bid'a hadisin yana sahihul bukhari sahihu muslim ah, al-hafiz ibnu hajar ya ce inna ma kara ibnu umar mulazamatuha kai da ka fahimci maganar Abdullahi dan Umar ba sai ka ɗauka ai bid'a ta haƙiƙa Abdullahi dan Umar yake nufi ba haka bane misali da zaka karanta hadisin an tambayi abdullahi dan umar ina hukuncin sallar walha sai abdullahi dan umar ya ce bid'a ce kuma ma dalla da irin wannan bid'a a ce to ashe sallar walha bid'a ce ko la yana da kyau ka koma ka ji cikakken bayani abinda abdullahi dan umar yake nufi mulazamatuha wa izharuha fil masajid kar ka manta fa abdullahi dan umar an same shi ne yana jingine da ɗakin matar manzon Allah yana masallaci yana jingine da ɗakin matar manzon Allah aka masa wannan tambaya kenan ana masa tambaya ne saboda wasu mutane ke jam'in sallar walha sai ya ce jam'i na sallar walha bid'a ne li'annaha mukhalafatul sunna ba a san cewa ana haduwa ai sallar jam'i ba in ji ibnu hajar a cikin fathul bari mujalla na uku shafi na hamsin da uku amma dan ita kanta sallar kayi ta kai kadai babu shakka sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Ah, hujjoji na nan da dama illa dai a takaice abinda malamai suke cewa shine dinullah mabniyun alal ittiba yana da kyau mu sani addinin Allah an gama shi kuma baya tabbata wurin ka sai an same ka da biyayya babu abinda ake nema gurin ka sai biyayya kawai amma addini an gama al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina sannan Allah ya ce a suratul an'am aya ta 153 wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine ita ce hanya ta Allah ya ce ka gaya musu wannan ita ce hanya ta fattabi'uhu ku yi ƙoƙari ku bi wannan hanya kar ku yadda ku bi wata hanya wadda ta saba hanyar annabi muhammad uh, wa idza kamula din tunda an ce an gama addini tuntuni fa kullu muhdathin fihi ba'da zalika falaysa minhu kenan duk wani abin da aka kirkiro cikin addini wanda da can babu to ko bai zama addini don haka in ka duba al-i'tisam al-imam shatibi da maganar al-ibn al-arabi labarin wani malami da ake kiransa az-zubair ibn bakkar sami'tu malik bin anas wa ta rajulun wani mutum ya zo ya samu al-imamu malik ka san malik a cikin madina ya karantar a masallacin manzon Allah ya masa tambaya ya aba abdullahi min aina ahrum baban abdullahi idan zan yi harami zan shiga harami ko dai zan tafi aikin haji ko dai zan tafi umara ina ya kamata in shiga ihrami Eh, sai al'imamu malik ya ce masa min zulhulaifa min haisu a harama rasulullah kana son inda zaka shiga ihram sai ka isa zulhulaifa shi ake kira abyaru ali yanzu miqatu ahlil madina sai ka isa zulhulaifa a nan ne zaka shiga ihram sai mutumin ya ce wa al'imamu malik inni uridu an ahruma min masjid ina so in yi harami daga nan masallacin annabi ba sai na isa zulhulaifa ba faƙala sai malik ya ce masa la taf'al kar kai haka ƙala sai ce fa inni uridu an ahruma min almasjid min inda al-kabri ina ma so in yi harami daga masallacin annabi kuma kusa da kabarin manzon Allah ƙala sai imam malik ya ce masa la taf'al fa inni akhsha alayka alfitna kar kai haka dan kuwa ina tsoron fitina za ta same ka ƙala sai ce wa ayyu fitnatin hadhihi wace fitina kenan inna ma hiya amyalun aziduha annabi yana ihrami a zulhulaifa ni kuma zan yi ihrami a cikin madina tsakanin madina da zulhulaifa yan milamilan kaɗan ne mil ɗin ba shi da yawa don na ƙara wasu yan miloli kamar uku ko hudu menene laifi sai fitina ta same ni sai imamu malik ya ce masa wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilatan ila fadilatin qassara anha rasulullah akwai fitinan da tafi a ce an wayi gari yanzu a tunaninka har ka gano wata falala wacce annabi bai gano ta ba akwai fitinan da ta wuce wannan yanzu ka gano wata falala wacce shi manzon Allah bai gano ta ba to wannan ai ita ce fitina mafi girma inni sami'tu Allah yaqul imamu malik yace ni kuwa ji Allah yana cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba umarnin annabi Muhammad su yi hattara wata fitina za ta same su ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta same su Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa daidai tambayoyin suna da yawa asali ko za mu yi duka na'am idan mun ɗauki fahimta ta biyu akan cewa dukkan bid'a bata ce to yaya makomar ayyukan mu a yau irin kiran sallah biyu a ranar juma'a ko yi ma alkur'ani mai girma misali da makamantansu sannan kuma menene matsayin waɗanda suka rasu akan fahimta ta biyu <laughs> eh, wato gaskiya maganar bid'a tana da yawa kuma insha Allah za mu kawo kanta a cikin Iftidaus siratul mustaqim yana daga cikin abubuwan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya magana akan su wato wannan bayani da na gabatar na gabatar da shi ne da nufin in nuna maka cewa fahimta kashi biyu ne da malamai suka gabatar kuma ga irin hujjojinsu kuma ga dalilin da yasa ake cewa hujja mafi inganci ita ce bin kalmar annabi muhammad ba tare da an mata kwaskwarima ba to yana cewa ina hukuncin yin kiran sallah biyu a ranar juma'a bai kamata ba shine mafi inganci sayyidina usman da ya kirkiro kiran sallah guda ya kirkiro akan wata hikima ya kuma yi bayanin hikiman zamanin annabi muhammad musulmai ba su da yawa kamar adadin da aka samu a zamanin sayyidina usman saboda lokacin sayyidina usman musulunci ya fita shibhul jazira ya shiga sassan duniya don haka musulunci ya yi faɗi musulmai sun cika madina an ƙara faɗin masallacin annabi zamanin sayyidina umar an sake ƙarawa duk da haka mutane adadinsu ya yi yawa sannan kuma sayyidina usman yana ganin kiran sallah guda bai isarwa saboda haka ya ce a ƙara guda yanzu wannan hikima ba dalilin riko da ita lasifikan nan kadai yana isar da magana inda muryar mutum goma ba za ta isar ba to tun da lasifika yana isarwa me ya hikimar kiran sallah guda biyu ranar juma'a ala kulli halin tun da akwai malamai da suka tafi akan wannan fahimta don wani yayi ba a cewa yayi laifi illa dai mafi dacewa shine da bai yin ba saboda shi sayyidina usman da ya kirkiro akwai hikimar da ta sa kuma wannan hikimar a yanzu babu ita yanzu Allah ya ba mu wata hanya mai sauƙi na isar da sauti nesa to da Allah ya kawo mana wannan hanya ina dalilin kuma maimaita kiran sallah guda biyu a ranar juma'a sai a koma yadda take a zamanin annabi muhammad Allah shi samu gane da ke magana akan yi ma alkur'ani wasali da sauransu ina ga kamar mutumin bai fahimci maganganun da na gabatar ba babu wani malami da ke nuna cewa waɗannan abubuwa ba su da kyau inda aka samu bambanci shine waɗancan suna cewa bid'a ne waɗannan malamai kuma suna cewa ba bid'a bane wasila ce wasila ba bid'a bace halal ne halal ne ka yi amfani da lasifika don zaka isar da wa'azi halal ne ka hawo mota don zaka tafi masallaci ko zaka tafi wani guri motar ibada ce la wasila ce da zata ta kai ka wurin ibada ibada daban wasila daban wasila ita ce abin da ya taimaka maka ka cimma bukata shine wasila wasila ba addini ne. Allah ya sa mu gane saboda haka dan an yi ma alqur'ani wasali dan an rubuta alqur'ani duk waɗannan wasa'il ne wasa'il ko ba su zama ibada ba a cewa bid'a bare ma suna cikin almasalihul mursala a insha Allah kamar yadda na faɗa dai muna ci gaba da bayanai zamu kawo inda zamu yi cikakken magana akai haka din za mu iya yin hujja akan cewa aikin sahabi ba bid'a bane dan ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin malamin da ya wannan tambaya zan roke shi dan ƙara hakuri mu kawo kan hadisin tunda yana cikin al-arba'un an-nawawiyya za mu ji abin da ake nufi da alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin shin ana nufin sunna ta annabi daban ce da sunna ta khulafa'ur rashidin me ma matsayin hadisin da ya magana akan haka din ina ba shi hakuri ya dan jinkirta tunda muna da darasi akan wannan hadisin ah, hajjaj bin yusuf shi yawa alqur'ani wasali ba shi bane ba hajjaj bin yusuf ne yayi ma alqur'ani wasali ba amma akwai umarninsa akan haka me matsayin hajjaj bin yusuf a musulunci to wannan kuma sai mun zo magana akan hajjaj bin yusuf sai kai tambaya sai mu faɗa ko wani irin addu'a mutum zai ringa yi idan yana yawan rikici da mutane ai ba magana addu'a bane ya daina rikicin ya daina rikicin kuma malam ya aka yi wannan tambaya ta zo nan ba kai ma rikicin zamu yi hmm? sati da ya gabata ka ce wanda yake salatin annabi ba sai yayi addu'a ba ka ce la haula wala quwwata illa billah ina so amin cikakken bayani to ni ba haka na faɗa ba ina jin ko baya nan ko kuma bai saurara da kyau ba ya nemi kasar kenan ko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 me yasa shekul islam ya ce cikin lafuzan alkur'ani akwai sirri ya faɗa ne saboda yana so ya gabatar da wata ka'ida to amma sai ya kawo misali wa qila ka ɗauki wannan aya ta 68 da take cikin ta'u tauba inda Allah ke bayani game da munafikai da kuma kafirai وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم Allah ya yi wa munafikai maza da mata alkawari da kuma kafirai ya musu alkawarin shiga wutar jahannama jama'a munafinci yana da haɗari Allah munafikai mazansu da matansu Allah ya musu alkawari da su da kafirai makomasu ita ce wuta jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikinta iya hasbuhum kuma tana daidai da su wato wuta jahannama ce ta dace da makomar munafiki da kuma kafiri wala anahumullahu kuma Allah ya la'ance su wala hum azabun muqim wala hum azabun muqim sannan suna da wata azaba zaunanniya eh, yanzu ka yi la'akari da waɗannan kalmomi ka yi la'akari da su Allah ya ce ya yi ma munafikai mazansu da matansu da kuma kafirai alkawarin makomansu ita ce wutar jahannama a cikinta za su dawwama iya hasbuhum ita ce daidai da su ai an gama magana wala anahum Allah kuma Allah ya tsine musu to ai azaba ta kare ma wanda ya samu irin wannan makoma ma maganar ba ta tsaya ba sai Allah ya cika da wata magana ya ce walahum azabun muqim da kafirai da munafikai suna da wata azaba zaunanniya wannan yake gwada maka ba azabar jahannama ba ce ita kam ai an faɗe ta munafikai mazansu da matansu da kafirai za su shiga wutar jahannama za su dawwama a cikinta to kuma aka ce suna da wata azaba zaunanniya wannan kalma da Allah ya faɗa muqimun azaba zaunanniya akwai sirri a cikinta ba waccan azaba ta wutar jahannama ba ce domin duk wanda aka sa wutar jahannama ta zama makomarsa hakika ya yi hasara a ranar tashin kiyama don haka babu wata azaba ta daban kuma wanda za a bashi wannan azabar da Allah ya faɗa a ƙarshe wata azaba ce ta daban ba wai azabar wutar jahannama ba ce akwai sirri cikin wannan kalma muqimun shine shekul islam ya ce wa qad qila inna qawlahu inda Allah ya ce walahum azabun muqim da kafirai da munafikai suna da azaba zaunanniya isharatun ila ma huwa lazimul lahum fid dunya wal akhirah wannan ishara ce Allah yake bayani game da wata azaba wacce Allah ya lizimta ta akan kafirai da munafikai ba wai sai a lahira ba tun daga nan duniya ita wannan azaba ba sai a lahira ake samunta ba daga nan duniya ake samunta azabar da ake samunta a lahira ai an faɗe ta nara jahannama khalidina fiha amma da Allah ya ce walahum azabun muqim suna da wata azaba zaunanniya ka dubi kalmar da aka faɗa zaunanniya ashe tun daga duniya suke samun ta ita wannan azabar ba sai an je lahira ba da kafiri da munafiki wallahi halin su guda don haka tun daga duniya Allah yake gana musu azaba kafin a je kiyama min alamin nafsiya cututtukan da suka shafi rai gamman wanda ya danganci baƙin ciki wa huzna wato da yawan fushi wa kasuwa wa zulmatu qalbin kekashewar zuciya da duhun zuciya wa jahalan da jahilci waɗannan musibu ne da Allah ke zuba makafiri da munafiki tun daga duniya fa inna lil kufri wal ma'asi min al alami al ajila da kafirci da sabon Allah suna da raɗaɗi da mutum yake ji tun daga nan duniya al ajila zafi da mutum yake samu a gaggauce daga nan duniya a da'ima kuma wannan zafi yana dawwama a kansa mallahu bihi alim irin wato bala'in da ke tare da kafirci da sabon Allah Allah ɗaya ya san yawan shi don haka shi kafiri in ka dubi rayuwarsa dole za ka ga akwai bambanci tsakanin rayuwarsa da ta mumini yadda shekul islam ya faɗa saboda fassara waccan kalma ta Allah walahum azabun muqim suna da wata azaba zaunanniya tun daga duniya min al'alamin nafsiyya cututtuka da suka shafi rai gamma da shigar yawan damuwa wa husnan da bakin ciki da kekashewar zuciya abinda kafiri yayi musulmi in ya gani sai ya dinga mamaki yanzu dan adam zai yi haka saboda shi zuciyarsa ta bushe wa zulmatu qalbin wa jahlan bala'in yana da yawa a kansa da shi da munafiki ne shekul islam ya ce wale haza ta ji galiba haula shi yasa kake samu akasarin kafirai da munafikai la